game da auren jabir muna kamata ya yarinyar nan a ce ta je ta yi istibra'i tukun a ɗaura aure shi kenan kuma sai a ɗaura aure ba istibra'i this is wrong ke abin da ke tafi da ke kenan ai ni ta nake kin zo ne ki taya ni murna ai ni ban san ana auren ƴaƴana ai ni ban san ta munafunci kika ɗauko kika zo kike faɗa ba waye gaya miki abin da ya faru kenan ashe ba muna tuka baki yara sun baki da gudana mu magana Hajiya wannan ba faɗan magana bane zancen gaskiya ne awo hakin tabbatar akan idan ki aka yi bayan shari aka yi mata to ya aura sai me Hajiya wannan zance ne na ka'idar musulunci ta je ta yi istibra'i tukun a zo a ɗaura aure Allahu akubar sannu malama sannu ustaziya ke kin san wannan ai malaman ne na ji suke faɗa to an ɗaura sai ki ce me sai menene to sai me kuma zai faru wa'anda suka yi na gasken ma so miliyan nawa aka ɗaura auren balle wannan sharri aka yi sharri ai in ka ji ana faɗan abu to mutum ya aikata in bai aikata ba ba yadda za a yi a masa sharri to ina kyautata zata ma da sa hannunki a cikin wannan magana sharrin da aka yi mata ni dan kuma kwarai kuwa ga faɗan gaskiya ga zahiri shikenan shari'a musuluncin an bar shi eh an bata sai me na ce an bari in ke kike ƙonawa ki ƙona su shi kenan kuma ya amma dai har da Allah saurara wai ke me ba ki karfin gwiwa haka kurin kika shigo cikin rayuwata ni ma ba ni da amsar da wannan tambaya kina da wannan amsar domin haka kurin kin san wanda zai aure ki dan me za a fasa aurensa da ke ni kuma a kamin ke dan me wannan kuma umarnin iyaye muka bi da Allah saurara ai da ke aka shawara me yasa da suka miki talla na kika karba sai kice ba ki yi ni ba shirya aure yanzu ba kawai don a ruguza min tsarin rayuwata wannan ai cuta ce a kan me ina rika na saba rayuwata ni kadai ba yanzu na shirya zan yi wannan auren bane abin da ne abin da nake tunanin yi nan gaba haka kuma yanzu nan sai a canja min rayuwa da ke biki san ni ba ban san ki ba kawai daga gaya miki sai ki karba ki shigo gidan? Uh... Ah. amarya amarya amarya amarya ya na mun baki farin ciki da wannan abin kuma yau rana ce ta farin ciki a gare mu farin ciki tambaya ta ma kake ya bana farin ciki bayan mijin yayata yanzu nake kallon a matsayin mijina shine kake tunani zan yi farin ciki ba mijina yake ba ne mijinki ne tunda ai ba a riga an ɗaura ba da kamar an riga an ɗaura aure ne sai ki kalli ni a matsayin mijina riki. amma yanzu mijinki ne rabona ne dama abin da nake so ne nake bukata kuma gashi na same shi dama can kai dan tsammanin gafara me kake magana a kai ne ni fa kwata-kwata fa na fara jin tsoron naka fa ya kake wannan kalaman nan anya kuwa kai mutum ne sosai ma kuwa ɗan adam ne mutum Allah sarki ta, an gama cutanta da aikinta da komai ɗinta yanzu gaba ɗaya an sa ta yi watsi da shi na san yanzu tana can zaune tana kuka mu dai wallahi an cuce mu gaba ɗaya mu wallahi an cuce mu kwantar da hankalinki ya jabir ta aura mutumin kirki ne shi ma kuma ina miki alfahari da ya jabir za ta ji daɗin zama da shi ɗari bisa ɗari shi ya jabir ɗin mai ya taka eh ban da yawo da takarda mai ya sani ko sana'a yi ba shi da shi ya je ya ɗauko 'yan mutane ya raba ta da sana'a wai kana magana ya zabir mutumin kirki ne to kirkin nashi za ta rinka ci ne to ba gani ba ai ba wani abin damuwa ba ne duk wani abu da ake bukata ake takama da shi tun da ina nan ai ina ga mai sauki ne in allah ya ta amarya mu da an cuce mu an gama da rayuwarmu kawai idan an san ina da biyayya bayan da zan yi ne kawai amma ta za a yi min wannan ɗanyen aikin sai ka ce a zamanin jahiliya kawai ba a ga mutum ba kawai sai a zo ya aure ni a ƙudin dino a kamun sai da aka samu matsala sannan ni za a kamun ya kamata ki sani so haɗuwar jini ne ta jinin bai haɗu da naki ba ta haka ba za ki taɓa samun abin da ke so a cikin gidan nan ba lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi ya hakika ya kai inna lillahi wa inna ilaihi abin da nake so ki kwantar da hankalinki ki cika zannan sosai iya cinki yau haka nake bukata ki cika za ki nutsu dan Allah abin da nake so miki kenan ga malam ba wai ina cin kazan nan don raina yana so ba ina cin kazan nan ne don bayan da na iya ba zan yi biyu babu ba ga bakin cikin aurenka ga rashin cin kaza yunwa ta zo ta kashe ni ko haka kake so ne kazan ma da ka tashi siyowa ba za ka siyo ta hausa ba eh sai ka je ka siyo wani kazan turawa ba komai ki daure ki cire komai daga zuciyarki ki mai da komai ba komai ba ni ne miki alƙawarin insha Allah za ki ji daɗin zama da ni ka ga malam kaka kafa dame ni za ka bar na ci kazan nan cikin hankali ko ci sai ka tada min hankali ne wallahi eh in baka bar na ci kazan cikin kwanciyar hankali ba na rantse da Allah yanzu nan sai in tara maka aljanu baka sanna ba wallahi ci kaza ba komai kawai mutum yana zaman gidansa eh, yana gaban iyayensa kawai an zo an ɗauko mutum ba tsari an je an ɗauko mutum ba tsari haka akwai wannan rayuwa hmm? ba komai ba abin da na shirya ba wannan ai gaskiya bai yi ba wallahi an ce amana ta an cuce ni duk abin da kika ga an kashe wa yar uwarki ke ma ki lissafa mun shi in Allah da daki da daki da ka e zuwa z da ka a zuwa zuwa za insha Allah zan yi miki exactly kamar sa in Allah ya mai da marfin to to to shi kenan kina zaune ana ashe kina jiran shi siɗi siɗi wake me yasa miki baki da hankali a yau bai kamata a ce sun shiga murhu ba ko ya kamata ki shiga daga ciki yau ai ke ce za ki girki wai me yasa ne kika ci kai haka ye ni ce nake jiran siɗi ai ƙarya kike ke ma ki ce ina jiran siɗi wallahi wallahi ƙarya kike yi gidana ne ‘ya'yana ne kuɗin gidanmu ne ki ce min ina jiran sudi ki gyara bakin ki tun wuri au wantawa na yi fa an ce yar jaka ce shikenan aiki ya zo eh jakar ce sai me jaka ce na ji jaka ce amma dai bata auri ba auri yar taki ba duk dai bakin cikin ki duk bai wuce wannan ba kuma har abadan duniya ɗana ba zai auri yarki ba ko ƴar gwal ce eh. ai wallahi ma hajiya da ita ya aura na huta me yanzu ma bai aura ba gashi mutunci na da kike ci balle ya aure yarki ai da mutuncin ya fi haka da rashin mutuncin ya ninka haka ne hajiya ki ya haƙuri dan gaskiya nake dan gaya miki ai ba wani laifi ba ne ai yi magana hajiya bai a dan samu a shiga ba za a shigan ba eh a dan samu dai a shiga a kashi lafiya jajin argume uwar gumaida Allahu akbar haka dai za a ƙare haka dai za a ƙare ana ana gobe yar bakin ciki haka dan zaki ƙare da bakin cikin ki wannan gidan dai kwalelanki ba sai kun bar gidan nan wallahi 我也屏蔽吧。 shukura shukura shukura ki tashi wani gari ya waye ba malamin haka dan Ali. ya za ka zo ina cikin bacci za ka zo ka tada ni fi sabilillahi Kashi zaki gari ya waye rana ta fito ko ba ka bane ya kamata a cikin kashin zaki to in gari ya waye uwar me kake so na yi maka dan Allah eh

to ni in gaya maka sai sha biyu rana nake tashi daga bacci ba a taba tashi na karfe goma ba sha biyu rana eh sha biyu rana to shikenan ba matsala malam ka tafi ka bani wuri na yi bacci ko ba za ka tafi ba komai a yi bacci lafiya ni bari jin gaishe da hajiya ba matsala tashi lafiya sha bacci lafiya ba um, hajiya na ce ya za a yi game da maganar shayi da kuma abinci gani mun ƙara yawa a gidan mm, an ƙara yawa ba mm. ai bakinka ne bakin shayi na ce bakinka ne shayi kawai shi ke na yanzu ba mata ka ba ta dafa maka shayi ba ni ce zan dafa maka shayi to ai hajiya nakin aka fi bukata Allah

matarka ce to zaka bi ta dankali ka dinka binta da kallo haka kada Allah sa matarka ta dafa maka shayi ka zauna ni da tashin dafa maku shayi ku tsagai da matarka ko a'a da jini. alaikum salam. Umma ina kwana? Lafiya ƙala wallahi alhamdulillah. Lafiya lawan tashi lafiya. Lafiya ƙala wallahi. Ya kwana sabu kowa lafiya lau dai ko? Lafiya alhamdulillah. To alhamdulillah. Har kun tashi kenan. Wallahi kin gani ma yanzu haka ina cikin kicin. Kicin? Eh. <laughs> An fara kenan. ba damuwa Allah ya taimaka. Yau Umu, kina ji? Sun me yasa na kira ki? Dan Allah so nake ki kirawo shukura ke mata magana. Kin ga fa yanzu bata tashi daga bacci ba. Bata tashi ba. Wallahi har yanzu bata tashi daga bacci ba kuma na jajiya ta fara korafi a kanta. Kar ki damu zan kira ta. Yawwa mu, kin ga babu daɗi haka ko ba haka ba ne. Ba daɗi daga zuwan mace jiya a ce an fara ƙorafi. Kin ga abin zai zo ya to ta zo ta lalata mana suna haka kawai. Eh ki kyale su ai ƙorafi dama dole su yi. Amma yanzu zan kira ta zan mata magana don wallahi bata isa ta ɓata mana wannan zumuncin da muka taso muna yi tun kafin a haife ta ba. Zumuncinmu da Hajiya afi ba na wasa ba ne. Da mai gidan nan da mai gidanta su ba na wasa ba ne. don Allah yake mata magana kin gani ba daman na je ɗakin ta na tada ta biyuwa eh amma dai ki riƙa kwarkwanta mata tunda kin ga yanzu ke mafi kusanci da ita sama da ni to shi kenan don Allah ki kira to shi kenan Allah ya faɗi ya gode to shi kenan ba matsala umma Allah ya miki albarka kin ji amin ya Allah ita ma Allah ya shirye ta yi mata albarka <laughs> na gode amin na gode umma sai na ƙara kiranki to shi kenan bari je in ƙara son wanke yawa sai an jima yawa Ni na rasa wasu sun samu. amma ba damuwa da aure ne ni ma ina da kamashin lada a cikinsa Allah ka tabbatar mana da alheri ta kuma wannan Allah ka shirye ta zuciya ce fa ai gwara da kika tashi daga kacin nan ko ni ma adi na yi mun gori kaga mali ni gaskiya ba zan iya ba ya kawai daga zuwa na wai har an fara kai ƙara na wajen iyayena wannan wace irin gida ce eh ba dai tashin ki da aka yi daga bacci shine ba ba tashi na daga baccin da aka yi ba wani munafukin ne ya kira mamata ta yana gaya mata cewa wai gani nan na na tashi na girki to ni girki aka kawo ni na yi ne eh ni fa zuwa na yi na ci na kwanta na huta na murmure ni fa abin da ya kamata a banni na yi kenan haba yaushe na zo har da zan fara wani girki fi sabilillahi wannan wani munafiki ne eh wannan munafiki ne wannan to ni da koyar mutanen gidanku bani da shi bani da wayar ko mutum ɗaya na gidanku ballantana ma a ce na kirawo shi to wanda munafiki ne yake nema ya haɗa mana wannan matsalar na san zara ce zara ce za ta mu wannan Shi nan don ita tana iya yi ta yi aiki ta tashi da safe tana tana tana wani girke girke ni an gaya mata zan iya ne ai ta san ni ba zan iya ba eh, sai ta yi in ta ga za ta iya yi amma ni ba zan iya ba gaskiyar lamari ba zan iya ba to shi shikenan ki kwantar da hankalinki yanzu dai abin da nake so da ke ki tashi ki je ki wanka ki shirya eh? ki zo mu fita. Eh? Ka ga malam, ni fa baccin nan bai ishe ni ba. Dama wayan maman mu ce ta tashe ni. Don shaka komawa bacci zan yi idan aka gama abinci fa ɗauko ka kawo min ka aje min bana so ana bubbuga min ƙofa. yake ni, Abin da nake nufi tashi ki je ki wanka ki shirya mu tafi kasuwa mu je mu sauka kayan <laughs> Dama kasuwa za mu? Kwarai da gaske, kasuwa za mu ci. Kaga yanzu ma na faga wani leshi. leshi ya haɗu ina ga sabon fitowa ne don ban taɓa ga irin shi ba a kasuwa. <laughs> Ba ki da matsala in dai leshi ne. Mu da muke da bis class gidan leshi sai wanda kika zaɓa ya sarinki. Ta ai bari in tashi in je in yi wanka ina ina zan koma bacci ai ba zan iya komawa bacci bari kawai in tashi in sauri in yi wanka haduwar jini jini Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Dama shayi na kawo maka. Kuma na san izuwa yanzu ka yi sallan Asuba ko? Ke mai haka? Sai ka ci wani sabon shiga musulunci kike ta min wani tuhume-tuhume? Ai da na ga tare muka kwana da kai a aiki ban ga san da ka tashi ka je ka alwala ba? Kuma na dawo na zo zan ta da kai kana bacci na ƙara komawa kicin. na je na haɗo maka shayi to yanzu da kina na ga ƙarfe goma safiya to na san ma ka mai sallan wata wai ki mai haka ne ya haka ko ki zo ki san ga busi zuba kike wai me kike zo yi to yanzu to ni azumi nake ta tafi shayin ki to ai yaushe kai sahur me wanki ki wani irin tambaya ce wannan aje ai na ga mazauni na na matarka ya kamata in za ka ɗau azumi ya kamata a ce na sani san kana azumi gara da na sa ka tashi ka fita ƙila ka yi abin ƙwarai mai azumi Assalamu alaikum. um, hajiya to ina zuwa kuma za mu fita ni da shukura zan je za ɗan sassai mata kayayyaki haka kaya kuma kayan lifi zan je in kai ta ta zaɓi wanda yanka ike so waɗanda suka yi mata. Haka fa bai kamata ta yi amfani da shi ba saboda ga ta ‘yar gidan mai masaka masakan zaka zanuwa ko? Kai wani tambaye ka Haris ba kana da kwakwalwa kuwa kana da kai ko dai kanka ya juga ya birkice ne ya juyi baka san abin da kake yi ba hajiya ai ma na riga na fahimce ka wannan wannan yarinya wannan yarinya wannan yarinya mun dauko ruwan dafa kanmu ne a cikin gidan nan mun dauko ruwan dafa kanmu in ba haka ba yaushe shukuran ta zo gidan nan hadda za ta za ta fada ta wani kanti a ji a siyo mata wani kaya hadda wani kana wani rawar jiki za a siyo mata kaya wanda za ta saka kaza kaza kaza na ga aiwancan wancan an riga an bai wa ‘yar uwarta hmm. kin ga bai kamata a ce an bai wa ‘yar uwarta kuma a karba ba eh. shi yasa ita kuma kin ga ba za ta yi amfani da wancan wanda aka riga aka ba ‘yar uwarta ta ba hmm. sai mu je in kai ta da zabu wanda suka yi mata wanda ya dace da ita tun da yarinya na ta shigo gidan nan ba ta zo ta yi shara ba ba ta yi wanke-wanke ba dan ruwan shayin da zai kamata ta dora ma a karya ba ta yi ba ba abin da ta yi amma yanzu ta dauko ka dauko ka ce wanda za ku fita haka ya kamata waye kai wani kuɗi ne da kai haka mai yawan da gaske da za tafi ka je ka canja mata wani lefe ka ce mata waye waye shi wancan sa sasa aka yi bata ganki wani da kwala ba kaga tsinka kama mali yanzu Allah ta ganki makauniya ce ita na ce zan ma ke fa ko yar aiki ta ni yar aiki ta ni ta ganka dai a haka dai aiki ya kamata ka waiwayo ta ce ta ce ran sannun ku ko kuwa wanda ya same ka ne ne baka da hankali ne <laughs> to shikenan bari mun dawo cikin sa sai ta rama miki gaisuwa Allah ko insha Allah haka ci cika bace min da yana gani ta ce ba ba so ko da ke ba idan idan ban fasa maka kai ba Tashi shi dama kai nake jira ka tashi ka samu ka kinsa kuma na ga ka kinsa na samu in gyara ɗakin in goge inda ya kora in aje komai da inda ya kamata ni haka nake na fi buƙatar shimfiɗa ta haka na fi jin daɗin kwanciya wannan yanayi da haka masu kin gyara wuce wasu kawai amma da na ga ka yi sabon aure daga kana da mata bai kamata a ce ko ina ya zauna haka ba ya kamata a ce an gyara kinga na lura gaskiya kina da yawan magana haka na gani gashi kina yi kuma ke na lura aiki ne a gabanki mm. to ni kowane mutum kin san a rayuwa yana da al'adarsa yana da abin da kuma ya sabo da shi to ni ina yin baccin rana na tabbata kuma idan kika guna a gidan nan ba za ki banne bacci na da na sabai ba saboda haka ki tafi gidanku aikin da kika saba ki je ki a can surutun da kika saba ki je ki samu abokan yin ku yi a gida, in dare ya kya dawo ni ki ban na huta gaskiya in kin zauna zan samu damuwa amma ta yaya an kawo ni jiya in tafi gida yau me zan ce musu na zo yi ki ce musu ne na ce ki zo ba shi kenan ki je dan Allah ki je ni na ce ki je kawai in tafi gidan mu eh je ki amma in gyara maka ɗakin okay in gidan mu kenan a kawo ka jiya ka tafi gida matan <laughs> Ke haka ba hajiya ne ta ɗauki zafi na san kuma <laughs> ba wani abu ba ne ba ki kula da ita ba ne ganinta ne baki ba malam kaga na ganta kuma ina sane na ga inda take kawai gaishe ta ne bai yi ba ya za a yi kawai daga zuwa na gida ta sani gaba tana bala'i ka ji fa abubuwan da take faɗa yanzu ya kamata a ce ta gaya mun wannan maganganu ina kallon ta na wuce ta ai mun yi ido huɗu da ita kin gaishe ta ne shukura ki yi hakuri dan Allah ki daure zama da manya sai an yi hakuri ko ba haka bane ba wani abu da zai faru ki daure mu je ki gaishe ne ta haba ya za a yi tsohuwan nan ta zo ta sa ni gaba eh kan ne ba komai ki hakuri na san dai abin da take wa kenan har idan muka je kika gaishe da ita za ta sauka za ta yi hakuri ai ba yara bane ai sun san me suke yi haka kawai ta zo tana gaya wa mutum magana? Ya Kaga, ni fa auren nan dama fa ba san shi nike ba. Ballantana a zo a sa ni a gaba. Wallahi in na gaba abu mai yiwuwa bane ni ka san ni dai. Wallahi ina da fushi. Idan na yi fushi kuma ba mai saukar da ni. To. Yanzu dai ki da wuri mace. Da wuri mu je mu gaishe da ita. Ina so ki kwantar da hankali ki tuna saki fuskarki mu. Haɗuwar jini eh. haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Mm, kuna lafiya? Lafiya lau. Ya, lafiya ɗin wallahi. Alhamdulillah. Ya cikin baba? Tu masha Allah. <laughs> Labarin abincin zaben kenan ha an gama girki. Na ce, kuna gida ne? Eh dama zan zo ne in dama wa baba kunu. Yadda na saba dama masa. Kamar yaya za ki zo daga auren jiya jiya nan ki ce min yau za ki zo me za ki zo ki mana? A'a oh, oh, oh, sha zaman ki. Ki ji da mijinki ni ma na gama komai na yi dama mijina kunnun sa. Ba wani damuwa shi ma ya bani ya ce min na taho. In wani abu ne faru ki gaya min ki daina buga min zuciya. Ba komai wallahi shi ya ce min na zo. To shi kenan. To sai kin zo ɗin. Allah ya ki lafiya. Amin amin to sai na zo. Yawwa. Yawwa. Mhm. Lalle ma wallahi malam ba fita dole ka zauna ka ji me kawo yarinyar nan duk aure jiya jiya nan Allah ba zan iya tara wannan abin ne kaɗai ba abin ya min yawa a matsayina na mace ya rabu a tsaye haka ƙerere ko na ce a tsaye haka ƙerere ni kuma ai ban san gidanku haka kuke da wannan tarbiyyar ba iyayenki ba su koya miki irin wannan tarbiyyar ba ban san inda kika ɗauko wannan iskancin rayuwar taki ba ko wato shi kenan kin zama abin da kika zama ko ni din nan ni ni yanzu uwar ki kika gaishe ta haka a tsaye ki ce mata ina kwana na ce in uwar ta ki ce haka za ki gaishe ta da ke nake magana kike wani kallon sa ni nan da ke nake na magana mara kunya fitsararriya ita ma ai za ta yi <laughs> au ta yi haƙuri zuciyarta ta shafi zuciyarta ko lalle ina ganin duniya lalle yanzu nake ganin rayuwa a gurin 'ya'yan nan kai wannan yarinyar da ta tashi da safe yar uwarki ce ta tashi ta yi shara ta yi wanke wanke ta dafa abinci ta kawo amma ke yanzu kin ɗauke shi kin rataye jaka kamar ɗan wanzamiya za ku fita Za ku je wai sayayya ko? Za ki tsotse min kuɗin ɗa ko? Kin zama lashe moli. Shukura, Hadi. Haɗuwar jini. Mhm. Haɗuwar jini. Haɗuwar jini. Haɗuwar jini. Wai menene haka ne? bai kamata ki dinga yin irin haka ba ko ba haka ba ne. Yanzu ni za ka gaya bai kamata in yi haka ba? Kana dai ga abin da tsohuwan nan ta yi min ba. Kai ne fa ka sa ni in je in koma in gaishe ta amma kana je abubuwan da take gaya min kaga. Ni na gaji. Ni yanzu gida za ni daga nan ba zan iya ba. Ni ba na san ina ji kina maganar gida za ki za Ita zama da manya sai hakuri ko ba haka bane bata zaba zama da sirkai bane ko ba haka bane yanzu ne farkon zamanta da sirkai idan aka kwana biyu ta fahimci yadda abin yake za ta zauna za ki ga abubuwan sun wuce malam dama can ni fa auren nan ba san shi nake ba kaga babata ba wai bata so na yasa na zo gidan nan ba kuma ban san wannan gidan haka yake ba ga zama da uwar miji A ah, haba ai ba zan iya ba wallahi ban san haka zaman uwar miji yake da shi ba wallahi da ni ba zan yadda ba shukura wai me kika rasa a gidan nan ba gani ba tunda ina nan ina tare da ke duk wani abin da kike bukata na rayuwa zan yi miki to me yasa take takura min tunda ita ba ita take aure na ba kai kake aure na fa ba ita ba to ki hakuri dai wannan maganganun ne ba na so dan Allah ki bari kin ji ki bari dan Allah please ki hakuri mahaifiyata ce ko ina so a zauna lafiya mai ku fahimci juna to shikenan zan yi haƙuri amma ka san me zaka gaya mata ta daina samun ido na tsane mutum mai sawa mutum ido ba matsala ki yi haƙuri babba ce sai an bi ta a hankali komai zai wuce shikenan shikenan ni kaga mm. dama ni fushi na baya do baya zuwa wani tsayi da na yi nike sauka yanzu kaga fashin nan fa da nayi hawa wallahi har na sa yunwa na yunwa fa tana jin yanzu to yanzu abin da nake so da ke komai ya wuce idan mun fita za mu je mu biya ki dan ci abinci ki dan zauna ki huta hmm. kafin nan mu dawo ita ma kanta ta samu natsuwa zaki ga gaba ɗaya fushin da take ya sauka tana da irin wannan amma da ta yi fushi zaki ga ta sauka bayan an juma to kafin mu dawo komai zai satin insha Allah komai zai wuce gaskiya ne pizza zan ci to shikenan baki da matsala ah, sannan kuma eh. wurin siyan kayan nan mhm. ni ba a tamfa da leshi nake so yanzu ba a baya wurin masu abaya tsawo. To ya zo gidan sauki idan muka fita yanzu sai mu je a sai abaya mu je mu ɗauki hoto saboda ki ɗan yi nishaɗi ko ba ka bane sai mu je ki ciki sha sai mu dawo. Gaskiya ne saboda ta ɓata min rai fa sosai. Ba komai ki ya haƙuri. Amma abinci za mu fara ci. Kamun mu je wajen siyayya da ɗaukan hoto. Ba komai dukan mun je za mu yanzu. Ya wuce? Ya wuce. Haka ne ke so mu <laughs> jini eh eh. haɗuwar jini haɗuwar jini Allah shi gode Allah da ba ni ne na abu miki wannan ba to ina jin ka haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini ina sanki amma zan tafi gida kuma me yake faruwa a tafiya gidan na yi mm. lafiya lau shi ya ce min na tafi. Ha, lafiya kace ta tafi gida? Suna da buƙatar ta ne a gidan. Jabir, yaushe ta bar gida da ake buƙatar ta? Me za ta je ta musu? Me za ki je ki musu? Da yaron me yake faruwa? Wai ya ce wai dama? Mm. Wai su yake yi bacci. Bacci? A'a yanda ya faɗa ya ce yanzu gida ne kawai. Jabir, bacci fa kace? Za ka yi bacci ta tafi gidansu. Hajiya, gidan ne suke da bukatar ta dama tun da kin ga auren nan ba ni shiri akai ba kuma akwai dan abuwa ta saba shi sai ce kawai haka za ku mai da ni Jabir haka za ku mai da ni tsohuwar banza a cikin gidan nan wannan ya kawo wannan matsala wannan ya kawo wannan matsala shi wannan ya ya kama mata ya rata ta ta tafi sai ka ce sai ka ce wanzami ya wai sun tafi sayayya kai kuma yanzu ka kori mata ka saboda za ka yi bacci ta tafi gidansu Hajji akwai abubuwan da na saba yi kun gani ban shirya zuwa ba. Ka baka shirya me ba. Na ce baka shirya me ba? Ki ji da Allah. Ka ji abin tafi. Sai na da ba komai. Ba komai ba. Jabir. Kowa ashe da matsalarsa. Da kuma irin da style din kenan. Hajiya, ba za ki gane dalilin ne Yarinyar nan zuwanta na gane tana da masifar surutu da takurawa. ni kuma akwai abubuwa da na saba yi wanda kin ga ba ta zo in ba ta zo ba ni zan iya abina cikin nutsuwa in ta zo na ni ba zan samu nutsuwa ba akalla na gama in nayi tunani kwakwalwa ta ta zafi ina so na dan kwanta na huta ta dan yi fresh ta dan samu ne cool mind dina amma in tunanin nasu abubuwan ba za su yi ba jabi sai ne sai ka kora ta gidansu ko na ce sai ka kora ta gidansu tukuna sannan za ka yi abin nan din naka da sirri ko to akwai magana za a yi ta kare tsakanina da ku. dan ba za ku haukata ni ba kuma ba ku samun ciwon zuciya ba wallahi a shekarun nan nawa ya kamata in huta bai kamata in dinka samun matsala a gurin ku ba za ku tashi ko ku tashi kowace kowa ya je kama hayarsa ya je zauna da matarsa ko kuma ni in bar muku gida in je in nemi guri in zauna gidan ku ne ku yi ta zaman ku a gidan uban ajiya an yi ma an gama ni za ku haukata zancen banza to dan me wanda ya fito da wannan matsala wanda ya auro wannan busarariya tana tafi tana gurin ga gatsare tana gaida mutane a tsaye kai kuma ka ce kai wani kai kuma barci za ka yi ka kori ba ta ka ce wata tafi gidan wani irin wani irin abu ne wannan Hajiya tun da gida ta fahimci shi kenan kake fushi dan Allah. da kuma zan zaka ka ka dawo. Wannan ya'yan sai mun saka kafa wando ɗaya a cikin kwalba da ni da ku tukunna. Gaskiya wani bacci za ka yi shi ne sai ka tura yarinya ta tafi gidansu wani irin bacci ne wannan ahaba don Allah alhaji yanzu don Allah ina fama da kaina na adana lemona shine ka zo ka salallabo ka ɗauka ka shanye min haba sahura kai da kaya ɗan mallaka wuya ne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 ba wannan wani itace ne aka bani wani malami ya ce daga yau ka daina zuwa ofis kamfani ni ce da ringa zuwa ba kai ba dan tsananin so da ke wa mata I love you. Duwai. Eh, Kana san san wani suka ya kare ba ai. Ai ni da kai sai dai mu haɗa mu da isa shi ne bai sa kai ko ofis din nan wajen rot. Ni fari. ki so ni sosai mudan ke so Zuhura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsananin so. So da kewa ma. ta ciku-ciku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje na yi budi-budi da makanike na sai na masa duka yau wannan babur ɗin jiya fa ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na gan mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk ne ai da ya zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababbi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awala Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku uku sifili biyar sifili ko kuma sifili takwas sifili shida sifili uku takwas uku tara takwas takwas. Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. Amarya! Na'am. Yeah.